daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa a shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka hada da shirin bayan labarai sai shirin nan na ko kusan sannan duniyarmu a yau shirin na karshe shine muryoyi masu sauraro amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana damuwarsa da shirin nukiliya ƙasar hamci ƙasar isra'ila a lokacin da aka takurawa wa ƙasarsa nan za ku ji cewa a jiya ce aka haifi tauraro na takwas daga cikin taurari goma sha biyu wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan ƙasar Iran. Sannan za ku ji cewa shugaba Putin na ƙasar Rasha ya gana da shugaba Sisi na ƙasar Masar don ƙarfafa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana fuska biyu na ƙasashen yamma dangane da shirin makamashin nukiliyar kasarsa da kuma yadda kasashen ba sa magana kan makaman nukiliya wanda hamjin kasar isra'ila ta mallaka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya asabar a birnin doha na ƙasar qatar inda yake halartar taron jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kasashen larabawa ministan ya ƙara da cewa wannan rashin adalci ne a fili sannan nuna fuska biyu iran wacce babu tabbas kan shirinta na makamashin nukiliya na soje ne an ci gaba a duniya ana ta yayata cewa tana ƙoƙarin mallakan makaman nukiliya yayin da kowa ya tabbatar da cewa hamci kasar isra'ila tana da makaman nukiliya amma babu magana a kanta arakci ya kammala da cewa shirin nukiliyar ƙasar iran ta zama lafiya ce kuma babu wata anniya ta mai da shi na kera makamai miliyoyin mutane ne mafi yawansu mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka taru a hubbarar limami na takwas daga cikin limamai tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam goma sha biyu don gudanar da bukin haihuwarsa. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa miliyoyin mutanen ƙasar Iran da kuma wasu baƙi daga ƙasashen waje ne sun yi cincirindo a hubbarin Imam Aliyu dan Musa Arrida alaihi salam limami na takwas. daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke birnin Mashhad na arewa maso gabacin ƙasar Iran don tunawa da ranar haihuwarsa. An ƙawata wato hubarin da fulawoyi wasu kuma da wutar lantarki sannan malamai suna ta bayyana matsayinsa a wajen raya addinin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman a lokacin da sarki mamun daga cikin sarakunan abbasiyawa ya tilasta masa ƙaura daga madina manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa maru cibiyar mulkinsa da ke yankin khurasan da kuma yadda ya bayyana ɗimbin ilimin da allah ta'ala ya bashi sannan ya bayyana addinin musulunci na gaskiya wanda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya gana da takwaransa na ƙasar masar abdul fattah asisi bayan halartar bikin cika shekaru 80 da nasarar da ƙasar rasha ta samu kan sojojin nazi na ƙasar jamus a yakin duniya na biyu wanda aka gudanar a birnin moscow shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen wato masar da kuma rasha yana bunƙasa inda a shekarar da ta gabata kaɗai ciniki tsakanin ƙasashen biyu ya kai dala amurka biliyan tara har ila yau shugaba vladimir putin ya ce kowa ya san yadda ƙasar masar ta zama sansanin sojojin ƙasar rasha a lokacin yakin duniya na biyu da kuma yadda ƙasar ta taimaka taimakawa ƙasar rasha a yakin da ta fafata da sojojin nazi na ƙasar jamus a lokacin har ila yau shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin ya gode wa shugaban ƙasar brazil lula da silva wanda ya halarci bikin akan ziyarar da ya kawo birnin moscow ya kuma ƙara da cewa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu yana ƙara ƙarfafa a hankali a hankali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran jakadan Juhura musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya musanta zargin kamfanin dilatin labaran reuters dangane da rahotonsa na cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana aika makamai masu linzami zuwa ƙasar rasha don taimakawa ƙasar a yakin da take fafatawa da ƙasar ukraine fiye da shekaru uku da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan Iran ta nakalto ofishin jakadancin jumhuriyar musulunci ta iran da ke birnin new york yana faɗar haka ya ce abin mamaki da kamfanin dillacin labaran reuters shine ba ba wannan ne karo na farko da yake yada labaran ƙarya a duniya wa'anda wai yake samu daga wasu wa'anda ba son ba sa son a bayyana sunayensu ba kamfanin dai har ila yau kafin haka dai jumhuriyar musulunci ta iran ta sha nana ta cewa ba ta wato goyon bayan wani daga cikin ɓangarorin da suke fafatawa a ƙasar ukraine don haka ba ta taɓa taimakawa ƙasar rasha da makamai ba don yaƙa yaƙar ƙasar ukraine kuma ba ta taɓa taimakawa ƙasar ukraine ba ofishin jakadancin ya bayyana cewa ra'ayin jamhuriyar musulunci ta iran shine da so samu ne za ta zama mai shiga tsakani don warware rikicin da ke faruwa a ƙasar ukraine amma kamfanin dillacin labaran reuters ya ci gaba da ba da labaran ƙarya wanda suke cewa tana shirin aika wa ƙasar rasha damdamalin cilla makamai masu linzami masu wato cin ƙaramin zango wanda iran ta aika wa ƙasar ta rasha a shekarar da ta gabata kamar yadda ƙasar amurka take zarginta da hakan ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya gana da takwaransa na ƙasar saudiya faisal bin farhan a birnin jidda na ƙasar ta saudiya inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amura da suka shafi yankin musamman batun falasɗinawa da kuma halin da suke ciki musamman a yankin gaza inda hamshi ƙasar isra'ila take kashe su da yunwa sannan tana bama da wuta daga sama har ilawa tana ci gaba da rusa gidajen falastinawan a yankin yamma da kogin jordan har ilawa kasashen biyu a matsayin manya-manyan kasashe a yankin yammacin asiya sun yi ƙoƙarin kyauta dangantaka a tsakaninsu kuma arakci ya je ƙasar ta saudiyya ne don kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma wato ƙarfafa danƙon zumunci na al'adu da al'amura da suka hada ƙasashen biyu daga ciki hadda kasuwanci da kuma kasancewansu ƙasashen musulmi a wani bangare kuma ministan ya faɗa wa takwaransa na ƙasar saudiyya cewa ana a wato inda ana kwana dangane da wato inda aka kwana dangane da tattaunawa da ƙasar iran take yi da amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai, bai da shi akwai shirin nan na ko kun san, sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro, da wannan kuma ke cewa yi ne lafiya. To sharhin namu a yau zai yi magana ne game da ziyarar da ministan harkokin wajen kasar Iran ya kai a kasar Saudiya. a ci gaba da ziyarar aiki da ya kai a birnin jadda ministan harkokin wajen kasar iran abbas arrakci ya gana da kuransa na saudiya yarima faisal bin farhang a saud inda suka tattauna mahimman batutuwan da suka shafi alakar kasashen biyu da kuma ci gaban yankin da ma na kasa da kasa ziyarar da ministan harkokin wajen iran ya kai kasar saudiya wani bangare ne na manufofin tehran na karfafa alaka da makwabtanta a yayin ganawarsa da mr bin farhang ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa wajibi ne al'ummar musulmi su zazirce wajen fuskantar barazana da kalubale domin kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi a zirin gaza mista arakci ya yi wa yarima faisal bin hang ƙarin bayani kan sabbin abubuwan da suka faru a tattaunawar da ake a tsakanin iran da kuma amurka kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya idan dai ba a manta ba a wata hira da aka yi da shi a ranar juma'a da ta gabata babban jami'in diplomasiyar na iran ya bayyana cewa a ranar lahadi 11 ga watan mayu za a gudanar da zagaye na hudu na tattaunawa tsakanin iran da kuma amurka a kasar oman tun lokacin da aka fara tattaunawar a watan afrilu iran ta ci gaba da tuntubar kasashen yankin don sanar da su yadda ake ciki a shiga tsakani na masarautar oman iran da amurka sun gudanar da shawarwari har sau uku a muscat babban birnin kasar oman da ran babban birnin kasar italiya a ranakun 12 19 da kuma 26 na watan afirulun da ya gabata da nufin cimma matsaya kan shirin nukiliyar iran cikin lumana da kuma dage takunkumin da aka kabawa a tehran ya zuwa yanzu dai bangarorin biyu sun ce sun gamsu da ci gaban da aka samu a tattaunawar inda suka bayyana su a matsayin mai kyau da kuma kyakkyawan fata sannan kuma ana samun ci gaba a ranar uku ga watan mayu ne aka shirya gudanar da zagaye na hudu na shawarwarin a birnin muscat na kasar oman amma aka ɗage saboda dalilai na fasaha a cewar ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen kasar ta iran abbas arrakti ya ce za a gudanar da zagaye na hudu na tattaunawar tsakanin iran da kuma amurka a wannan lahadin 11 ga watan mayu da yake bayyana hakan a wata hira da aka yi da shi a ranar juma'a arrakti ya ce masarautar oman a matsayinta na mai shiga tsakani za ta tantance lokaci da wurin da za a yi tattaunawar ya karar cewa masarautar oman ta ji ra'ayinta kan batun sake tattaunawa da amurka a ranar lahadi ya zuwa yanzu dai bangarorin biyu sun bayyana gamsuwarsu da yadda tattaunawar ta gudana inda suka bayyana ta a matsayin mai kyau da kuma ci gaba a rakti ya sake nana ta aniyar iran na ci gaba da yin shawarwari duk kuwa da kalamai masu cin karo da shuna daga jami'an amurka babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce matsayin kasarsa a shawarwarin sun ginu ne bisa ka'idodi don haka ba za su iya canzawa ba kafin hakan dama ministan harkokin wajen iran abbas arakti ya ce duk wani ci gaba da za a samu a tattaunawar da amurka ya dogara ne da mahimmancin da washington ta ba tattaunawar a wata tattaunawa ta wayar tarho da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres arakci ya ce barazana da kuma takunkumin da amurka ke kakabawa iran ya kara haifar da shakku game da aniyar washington na neman hanyar diplomasiya don ci gaba akan wannan tafarki dole ne ɗaya bangaren ya nuna kyakkyawar niyya cewa da gaske yake in shi shi kafin ya ce iran a matsayinta na memba a yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt dole ne ta ci moriyar makamashin nukiliya don dalilai na zaman lafiya ministan na iran ya kara jaddada cewa domin cimma daidaito da kuma dawwammamiyar yarjejeniya tilas ne dukkan bangarorin su kaurace wa duk wasu bukatu da suka saba yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya abbas arakci ya kuma yi tsokaci kan gazawar amurka wajen cika alkawarin da ta dauka karshen yarjejeniyar nukiliyar biyar yana mai jaddada cewa dole ne sauran bangarorin su ba da tabbacin an dage wa iran takunkumin da aka kaba mata a nasa bangaren babban sakadar majalisar ɗinkin duniya ya jaddada mahimmancin ci gaba da tattaunawa har sai an samu sakamako mr guterres ya kuma yaba da sabbin hanyoyin da ministan harkokin waje iran ya bi wajen bayyana abubuwan da ke faruwa a tattaunawar ta tsakanin iran da kuma amurka a wani lokaci kuma nan gaba ne ake sa ministan harkokin wajen kasar da iran zai kai ziyara kasar qatar can din ma kasashen biyu za su tattauna kan batutuwan da suka shafi alakar rake a tsakanin kasashen biyu da ma na yankin da ma kasa da kasa ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Zulƙada na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari kun kusan cewa shekaru ɗari da hamsin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta alif ɗari takwas da sittin da bakwai aka kafa ƙasar luxembourg a nahiyar turai kafin wani lokaci dai a tsakanin karni na goma zuwa goma sha biyar miladiyya. kasar ta kasance ƙarƙashin ikon daular roma ta yamma sai kuma a karshen ƙarni goma sha biyar ta fada ƙarƙashin ikon ƙasar holland bayan hakuma ta zama ɓangare na ƙasar jamus banda majalisar vienna ta amince da haka kafin shekara ta 1867 yankin luxembourg ya zama yanki mafi arziki a ƙasar jamus da haka ne a ranar ɗaya ga watan mayu shekara ta 1867 wakilan kasashen ingila faransa da kuma prussia a taron birnin london suka bukaci a baiwa luxembourg 'yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau ƙasar luxembourg tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 25,000 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen jamus faransa da kuma belgium masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan mayan shekara ta 1935 aka fara aiki da transmitter ta talabijin a karan farko a duniya a birnin berlin na kasar jamus wani injiniya ɗan kasar mai suna paul nekpo shine wanda ya kirkiro wannan na'ura sannan kuma kafin haka shine ya kirkiro talabijin ɗinsa nekpo ya yi amfani da fasahar mai da hoto zuwa layuka masu motsi sannan kuma daga baya ya sake mai da layukan ta hanyar aikewa da hoton talabijin zuwa wurare masu nisa daga bisani bayan samun bunƙasa da ci gaban ilimin kimiyya da fasaha an faɗaɗa wannan fasaha wadda ta zama talabijin da ake amfani da ita a halin yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan mayun shekara ta 1940 sojin kawance na kasashen ingila da faransa suka shiga cikin kasar belgium domin ba ta kariya daga barazanar sojojin nazi da kasar jamus kafin wanda lokacin da gwamnatin nazi a ƙarshen jagorancin adolf hitler ta fara yin barazana ta mamaye kasar belgium tare da kwaci iko da ita baki ɗaya. lamarin da ya sanya sojojin kawance na kasashen faransa da ingila suka shiga cikin ƙasar ta belgium domin taimaka mata wajen murkushe yunkurin da sojojin nazi suke yi na mamaye wannan kasa daga ƙarshe dai da sojojin adolf hitler suka wargaza sojin belgium da na ingilar faransa sun mamaye kasar belgium baki ɗayanta inda kuma kasar ta zama tamkar wata jiha daga cikin jihohin kasar jamus karkashin jagorancin jam'iyyar nazi ta adolf hitler masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta 1927 aka fa cibiyar nazarin hoto mai motsi na kimiyya cibiyar motion arts and sciences cibiya ce mai zaman kanta wacce take karfafa ci gaba a bangaren fasaha da kuma kimiyya da sana'o'i ta hanyar musayar ra'ayoyi da kuma bayar da kyaututtuka domin waɗanda suka samu babban nasara a bangarori daban-daban a ƙara karfafa gwiwar su a waɗannan bangarori cibiyar wadda aka fi sani da oscar ko shekara tana zaɓar mutane waɗanda suka nuna ƙwazo a bangarori na fasaha a fagen shirya fina-finai na duniya domin ba su kyauta tsarin zaɓe a cibiyar dai shine yadda kowane ɗaya daga cikin mambobi sama da dubu hudu na cibiyar suka samu damar zaɓar mutane biyar waɗanda aka zaɓa domin mafi kyawun ayyukan da suka gudanar ta ɓangaren hotuna da kuma fina-finai 'yan wasan kwaikwayo waɗanda ake zaɓa a cikin wannan kyauta sun haɗa da daraktoci waɗanda za su zaɓi manyan daraktocin da suka nuna ƙwazo bangaren daukar hotuna ne ko shirya fina-finai da kuma rubuce-rubuce waɗanda suke da alaka da wasan kwaikwayo kuma rubuce-rubuce na fina-finai masu dogon zango ko gajeren zango sashen talabijin na oscar ya fara aiki tun a shekara ta 1953 sannan kuma ya gabatar da waɗanda suka yi nasara a wannan fanni alamar oscar wani mutum-mutumi ne wanda aka tsara shi da yake da takobi kuma yana tsaye a kan rail na fim ko da ke wannan mutum mutumi ba shi da wata daraja ko kima sosai ta zahiri amma na baiwa waɗanda suka yi nasara daraja da kuma ɗaukaka a duniya a fagagen ayyukansu a yau ana ɗaukar kyautar oscar a matsayin ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo na fina-finai a duniya ko da yake a cikin shekaru goma sha biyu da sa gabata an yi ta cece kuce game da yadda ake gudanar da zaɓe a cikin cibiyar ta oscar masu rarrabe kuma san cewa shekaru 680 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan zulkadin shekara ta 766 bayan hijira kutubuddin muhammad bin muhammad radi ya rasu an haife shi a garin baramin wani yanki na yankin rai a cikin kasar iran wanda kuma a can ya tashi ya rayu ya girma sannan kuma ya yi ayyuka daban-daban waɗanda aka bayyana su a matsayin ɗaya daga cikin littattafai. da ake amfani da su a bagogi na ilimi waɗanda aka san shi ya yi fice a kansu kutubuddin razi ya yi hidima ga sultan abu sa'id da wazirinsa hoja giyad sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke bayar da fatoyi da kuma isar da sakonni ga mutane baga ha kuma kutubuddin muhammad bin muhammad shine malamin shahid na ɗaya sannan kuma ya yi wasu rubuce-rubuce a bangaren ilimin adabi da kuma bangaren usul yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen fitar da ilimomi masu zurfi na ilmul kalam. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To shirin namu na yau zai tsokaci ne a kan faɗan da ya ɓarke tsakanin ƙasashen Pakistan da India da kuma yadda ƙasashe daban-daban suke ƙoƙari na diflomasiya. domin ganin cewa an yayyafawa wannan wutar ta tashi ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da safiyar asabar ɗinnan da ta wuce firaministan ƙasar pakistan shahbaz sharif ya kirayi majalisar ƙasa ta ƙoli wacce take kula da makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami sannan kuma da muhimman manufofi na ƙasa domin su yi taro wannan matakin da wannan kiran da firaministan na ƙasar pakistan ne wannan majalisa ana masa kallo mai hatsari domin ya faru ne a daidai lokacin da ƙasar ta pakistan da kuma ta indiya suke faɗa da juna ita dai majalisar koli ta ƙasar pakistan wacce take kula da makaman nukiliya da masu linzami sannan kuma da muhimman manufofin wannan ƙasar ta kunshi kwamandojin soja manya sannan kuma da wasu fitattun fararen huda aikinsu kuwa shine tattauna batutuwa da suka shafi wato siyasar wannan ƙasa ta koli da kuma ɗaukar matakan da suka dace a cikin yanayin da ake ciki an kafa wannan majalisar ne dai tun shekara ta dubu biyu domin ta yi wannan aiki tashar talbijin ɗin samanius ta ba da labarin da yake cewa mahalatta wannan taron za su yi bitar halin da ake ciki ne na yaƙi yanzu a tsakanin pakistan da kuma india da kuma tattauna matakan da za a ɗauka a fagen diflomasiya da kuma hanyoyi na tsaro da kare kai to ita dai ƙasar india abin take cewa bisa siyasarta ta nukiliya shine ba za ta taɓa zama wacce za ta fara amfani da makaman nukiliya ba don haka za ta zama ta farko wajen kai wa pakistan hari da makaman nukiliya ba to sai dai ita pakistan siyasar ta da aƙida ta tsaro ta ginu ne a kan cewa za ta iya fara amfani da makamin nukiliya da zarar ta sakankance cewa wanzuwarta a matsayin ƙasa yana fuskantar rushewa to wannan shine halin da ake ciki dangane da wato yakin da ya barke da kuma matakin da ita pakistan ta ɗauka a wannan lokacin da akwai ƙasashe da dama da suka tsoma baki domin ganin cewa an yayyafa wa wannan wuta da ta tashi ruwa ko ta mutu jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin waɗannan ƙasashen da take ɗaukar cewa dukkanin ƙasashen biyu wato pakistan da india ƙawayenta ne kuma makwabta bugu da ƙari yin kira domin yin wannan taro na wannan majalisa ta ƙori ya biyo bayan wasu hare-hare ne da india ta kawo pakistan a daren da ya gabata hare-haren kuwa sun shafi kan wasu sansanoni na soja na kasar ta pakistan pakistan ta mayar da martani akan waɗannan har haren kuma har hare ne masu tsanani akan cibiyoyi da sansanoni na sojan india. sunan da pakistan ta baiwa harin da take kai wa indiya shine bunyanul mansus a wannan asabar ɗin dai pakistan ta sanar da cewa india ta harba mata makamai masu linzami guda uku amma kuma duk ta kakkaɓo su sai dai kuma hare-haren na ƙasar ta india ba su tsaya ba sun ci gaba. kakakin rundunar sojan pakistan laftanar kanar ahmad sharif ya bayyana cewa hare-haren da indiya take kaiwa pakistan sun wuce gona da iri kuma tsokana ce mai mataki ta farko sojojin na pakistan sun kuma yi amfani da makamin mai linza mai samfurin fatih mai cin matsakaicin zango suka harba shi a kan sansanin soja har guda biyu na farko shine sansanin sojan sama na basankot da kuma sansanin sojan sama na udahambi jim kaɗan bayan wannan sanarwar ne dai da ta fito daga rundunar sojan pakistan sai aka ji fashewar wasu abubuwa masu ƙarfin gaske a yankuna mabambanta na yankin kashmir wanda yake a ƙarƙashin india daga cikin yankunan da harin ya shafa da akwai birnin srinagar da jammu da kuma birnin auda hambo shi kuwa tsohon jami'in 'yan sanda a wannan yankin na jamo shishpol faid cewa ya yi a tsawon daren da ya gabaci asabar an ji karar fashewar abubuwa masu yawa an kuma yi amfani da jirage marasa matuki wajen kai waɗannan haran ya kuma ƙada cewa lamari ne da ya yi kama da yaƙi hannun kuma ya ce an kuma ji ƙarar fashewar abubuwa masu ƙarfi a cikin sansanin soja da aka kaiwa har-haren. Birnin Srinagar dai shine birnin India na lokacin zafi a yankin Kashmir. Ya kasance cikin wato shiru babu kwaramniya saboda yanayin da aka shiga. Sai dai kuma mazauna kusa da sansanonin soja kuma filin sauka jiragen sama sun kasance cikin razana da fargaba. daga ƙarar jiragen sama da suke kai da komowa a sama. sojojin india sun sanar da cewa juma'ar da ta wuce sun ga jirage marasa matuki har guda 26 na pakistan suna kai da komo a kan iyaka da kasar daga cikin yankunan da suka ga irin waɗannan jiragen da akwai yankin srinagar mujar sojan Indiya ta ce sun kuma yi arangama ta sama da waɗannan jiragen marasa matuki to a halin yanzu dai duniya ta zage ganin cewa an ɗauki matakan da suka dace ta fuskar diflomasiya domin kashe wannan wuta da za ta iya zama mai hatsari fiye da yadda yake yanzu yanzu yanzu ƙasashe da dama suna ƙoƙarin cewa su shiga tsakani na india da pakistan domin dushe wutar yaƙi daga cikinsu da akwai jamhuriyar musulunci ta iran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran har ziyara ya kai zuwa ƙasar ta india da kuma kasancewa cikin tuntuɓar juna da pakistan saboda ganin cewa sun kai zukata nesa waɗannan ƙasashe ne abokan iran kuma makwabta ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin wanda ya zarci new delhi ya buɗe yunkurin kawo ƙarshen wannan rikici to wasu ƙasashen da su ma suke ta ƙoƙarin ganin cewa an kashe wutar yakin sun hada da ƙasar china wacce ta yi kira da a baiwa zaman lafiya dama tana yin kira kuma ga ɓangarorin biyu da su kwantar da dukatansu ƙungiyar nan ta g7 ita ma ta fitar da sanarwa da a ciki ta yi kira ga ƙasashen biyu da su dakatar da buɗewa juna wuta cikin gaggawa amurka wacce indiya ta ce tana goyon bayanta a zahiri ta ce tana son ganin an kawo ƙarshen wannan faɗa? ita ma saudiya ta aike da ministanta na harkokin waje wato bini farhan zuwa kasashen indiya da pakistan domin ya kwantar da hankulan kasashen biyu su daina yaƙi da juna shakka babu da akwai hatsari a cikin abin da yake faruwa na wasan wuta mai tsanani a tsakanin waɗannan kasashen biyu bisa la'akari da cewa kowace ɗaya daga cikin waɗannan kasashen. ta mallaki makaman nukiliya to da akwai buƙatar wato ƙasashen duniya su zage domin ganin cewa sun jawo ƙasashen biyu sun zauna kan teburin tattaunawa domin lalubo hanyar da za su magance saɓaninsu tun daga tushe ba a kwantar da wuta na wani lokaci a wani lokaci can gaba kuma a sake samun wani tashin hankalin ba to da fatan hakan za ta faru a nan za mu dasa aya kafin mu karkare mu ban kwana da kuma muna yadda ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a ne ke muku lale marhaban a cikin shirin shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayinku kan batutuwa da dama da suka shafi lamuran yau da kullum. To kamar kowane ƙarshen mako lokacin da muke warewa don ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka yayi mana kallabin shirin. sunana Nasiru Malam Sule Malam Falalu wanda ake kira da Nasiranas wasu suna ambata ta da limamin mata mai shiri a radio sabuwar FM dan jarida kenan mai watsa shirye-shiryenta a bisa kan dogon zangon FM a nan jamhuriyar Nijar da ke niyame Fatan alheri zuwa ga dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai ga baki ɗaya radio jamhuriyar musulunci ta Iran fatan alheri zuwa gare ta wannan mai gabatar da shiri kai ma ga sakon gaisuwa zuwa gare ka Allah ina maka jajina technician da yake sa maka sauti sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare shi shi 'yan jarida ga baki ɗaya na faɗin duniya ina musu barka da wannan lokaci ina musu jinjina dukkanin jihohi kama tun daga da magaran maradi tawa da laberi agadas zandar da dai sauransu yamai. kai duk wata jiha da ke kasar Nijar da kuma gunduma gunduma ƙauyuka ƙauyuka ina musu fatan alheri sako daga limamin mata na Nas jinjina ta musamman zuwa ga dukkanin family na baba na malam Sula malam Falal da ke jihar da magaram ungwal garin malam fatan alheri zuwa ga dukkanin yan ungwal garin malam goburawa ga sakon gaisuwa zuwa gare ku goburawa masu gidan daurawa masu gidan zabarmawa masu gidan kai duk bagobiri waɗanda yake mulka ina gaishe su yaran mu gaba ɗaya sakon gaisuwa zuwa gare gare su daga ni limamin mata na siranas ina gaishe da dukkanin al'umma daga nan nyamai fata alheri zuwa ga masu rare assalamu alaikum a tashi lahiya Assalamu alaikum dararin jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Niger. Yan ba da matasan Afirka dubun gaisuwar mu gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka da kai da abokan aiki zan ku da matan ku. Ina mika sakon gaisuwa ta ga Ibrahim Shushada Malam Kabiru makarantar Malam Abba Baba Tsoho Abubakar mai albarka Mamar Ramatu ainihin ina mika sakon gaisuwa ta ga Mummun Sani Dauda Cinwaza yan kungiyar muryar matasan Afirka ina musu fata ta alkhairi shugaba Iliya mai shayi garkin daura dan kaso mai fata wuri Hassan Albasari Abu Amfan dan kaso mai fata wuri injiniya mai gera kwai makeri kwanta gora ina mika sakon gaisuwa ta ga iyalai na Harira da Khadija da fata suna cikin koshin lafiya kungiyar mu ta maya duk wanda Allah ya kunci jinnin su murya ina mishi fata alkhairi masu bibiya ko tun da farkon lamba har zuwa karshen lamba ina musu fata alkhairi da fatan za a tashi lafiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci sai iran gobe mana fata alkhairi gare ku assalamu alaikum warhamtullahi ta'ala barkatuhu sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare da mura musulunci yau karshen mako da kuke ba mu dama muka yi gada yan uwa da mana arziki da farko ina gada ibrahim shushe na wanda ke garin mai godiya jihar kimba eh, jihar neja e ba zan manta da malam kabiru wanda ke jihar maradi akwai gadon kaya dan walfu wanda ke jihar maradi akwai ibrahim yusuf na garin kasagi akwai tsoho mai albarka da ramatu ka wanda take yame akwai sani dauda cin cinwaza akwai yahya janno azare akwai umar eh, mamadu akwai salisu komando tela unguwar gona dan ciyau akwai zane da alifi tifuwa wanda yake da magaran akwai alhaji sale mato wanda yake saudiya akwai yahaya wanda yake bandi yahaya mayana akwai eh, mamman sani alhaji audu wanda yake nan da magaran akwai babandi mamman bandi akwai alhaji mati wanda yake nan kun taru dagaci akwai dagacin mu na nan larkin daura alhaji isamatu ina masa fata da kai ne. akwai shugaba a Dumburin Gamba akwai Alhaji Dan Gambo mai atamfa wanda yake Gumal sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samun haske dan mota limanci bar jihar hassan barka ina maka fata alheri shiri na karshen mako na gaishe gaishe na gaida yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaida ka da kai da dukkan abokan aikin ka ina maka fata da dukkan ma'aikatan radio tehran da masu sauran tehran baki daya da masu da masu saurari ina gaida sani dan jaja eh, aliyar alakai mashi daga nan a birnin maradi sai mu ji mai adai tare kenan da magaran salisu ɗan nijar aliyar allah kai mashi umar musa aliyar allah kai maka sai murtala mai gini aliyar allah kai maka adam harka ta sawa aliyar allah kai maka abdullahi yaro talabijin mutunci mai rike dan malam aliyar allah kai maka eh, dumin gasar da wata zuwa gare ka Eh, zakariya salo gidan rimshi na maka fata alheri da na kwalme gyaran mota na fata da zo gare shi rabilu sita sarki aiki na kasa aliban kula ina maka fata da kabiru gwata abba ina maka fata da ibrahim shuwa garin kashegi ibrahim mai yanki wula garin mai godiya ila mai kanti da shayi da kenan garki ake ta da gadan kaya dan walu da sauran yan uwa da abokan arziki na masu kira da saurari na cikin jiha takwas da na cikin duniya kamar ghana maka saudi duka ina gaida dukkan masu kira da saurare a wannan dandali mai tara barka na gaishe gaishe na karshen mako a madadin kasan barka ina gaida dukkan yan wada baka arziki da wata aisalla a yau eh, karshen mako laya da sauran suke da mutane mace birnin jihar Nijar amma a halin yanzu abubuwan birnin ya mai a nan Nijar alayyar alakai muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio hiran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da ƙari kakaki na masu kira da shurale na rashin sanya yamai muna cikin ƙarshen mako hassan barka akwai alkasun baba liman bahar akwai alkasu ta agadas akwai magatakarar na agadas da mun gaisuwa da fata alhaji zuwa gaishe amma da dai mutane agadas da mata da maza duka biro na agadas a gaida su sai mu kuma wajen da mun gaisuwa da fata alhaji zuwa zuman taxi moto abokina na kaina akwai kabiru su da bangaren zandar da dai shi akwai otoro zare general duma gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi a madadin shi akwai iso madattai ya kuma mai aski ba da raka akwai rabe mai aski duma gaisuwa da fata alheri zuwa gare su a madadin tsoho mai ran karhe wanda baya mutuwa sai lamba iliya mai shayi da kanti ga daura mutanen durum mutanen kodara mutanen kai ko ina da ko ina ana gina su rashin da zanar kera akwai rashin da maradi a madadin shugaba kabiru eh, <laughs> malam malami bawa da allah malam makaranta kan a madadin shi maradi abokina na kai na sarkin aiki na ƙasa akwai malam ibrahim jimar salon ta alheri zuwa gare su to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Iran Radio na albarka ina fatan kuna lafiya duk inda kuke. Daga farko dai ni ne mai sauraron ku yau da kullun Alhaji Amman Tari daga nan ga mai ina fatan kowa na lafiya. Asan barka ina fa ina maka fata alheri ina gaida ka da kai da iyalan. ka eh, Alkasum Baba Ahar Agadas kai ma ina gaida ka lawaji Alawa da Agadas ina gaida ka Kabiru sulu Usman Zandar kai ma ina gaida ka. Eh Muhammadu Dan Bare Bari shaggaba na kira da masu saurare rashin yamai ina fatan kana lafiya. Tsoho mai albarka dan zamu kwara kai ma ina fatan kana lahiya lau. Eh, Lawali Andu ina fatan kana lahiya da kai duk wanda a cikin wannan tiya mai albarka ina fatan kana lahiya lau. Alhaji Adamu sai da kine bakin mai riga raji kai ma ina gaida ka ina maka fata alheri ina fatan kana lahiya lau. Ni ne mai sauraron kai da kullum Alhaji Amman Tarihi daga nan gaya mai ina fatan kowa shina lahiya lau. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio Tehran da ke Jamhuriyar Musulunci da ke Iran farko suna na malam kabiru da ke na mara dan gurbi kusa da makarantar malam abba a jamhuriyar nijar mamba na masu kira sauran radio na afirka rashin jihar maradi alhamdulillah yau a kuna ba mu dama muna karshen mako da izini allah subhanahu ta'ala don mu gaida yan uwa da amina arziki da farko zan fara da gida sarkin aiki samun haske ali abdu diban kula sai garin kasagi kwankwarandam sai adam haraka da ke tasawa sai murtala magini zandar manta da kabiru sile dusman taksiman iliya mai kanti da shago garken daura ban manta sanusu maɗatai isu maɗatai in na koma babban birnin agadas kenan ban manta da misali president ga baki daya a madadin ka misali president ina gaida mataimakin ka da gwani da ke kano ban mancewa da mutanen yamai dan bare bari malama ramatu da sauran mamburorinsu ga baki daya da tsoho mai albarka ina gaida kowa da kowa mai gana malam kabiru Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci Iran barka ku da barka ku da haka. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa gidan Ure Nijar jihar Maradi ina muku fatan alkhairi. Mamba na masu kira da saurare na radiyon Afirka baki daya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Da farko ina gaida ka kai kanka shugaban tahiya Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka akwai muhammadu dan bari bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahmat isaka wadda take babban birnin yamai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke akwai umar wanda yake nan garin yamai shi ma ina gaida sa ina masu fatan alkhairi idan na dawo a gadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasim wanda yake nan birnin agadas akwai alkasan mu'azu wanda yake nan birnin agadas akwai da attahir wanda yake nan garin agadas idan ya zo babban birnin mm, zandar akwai isu akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da akwai usama mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda cinwas wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana da Numan ba ƙungiya masu kira da saurare rashar da magara. Da farko ina gaida kai kan Kamala Hassan da kake ba mu dama mana gaishe gaishe. Akwai farajidan Imu Mamman Salisu, akwai Mamman Sani Cimanza, akwai Suleiman Alhaji Buhari, akwai Maji Soja, akwai Malam Bashir mai ruwan sanyi, Layin Difa, tasha babbar tasha da magana, akwai Isi manaza akwai iliya mai kanti cikin daura akwai muhammad dan bare barin yame akwai isu madattai sanis madattai da dukkan sauran al'umma da suke cikin kungiyar masu kira da saurare reshen afirka gaba daya mai magana shaf alulu mamba kungiyar masu kira da saurare reshen da magana assalamu alaikum wa barakatu gidan radiyon iran domin gaisuwa da fata da zuwa gare ku kuna tare da mamba umar musa mamba masu kula da saurari yankin yamai eh, daga farko dai ina gaida hassan barka baban mu tsoho mai albarka ramatu domin gaisuwa da fata da yare gare ku da na dan hilani dan bere bari kana lafiya fatan kana lafiya da ya gida duka lafiya ya abokan nama abdulwahidi daga birnin yamai ahmadu bagube birnin yamai alhaji iliyasu yakuba abbas albana daga birnin yamai mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku to gidan radon jamhuriyar musulunci da ke kasar iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan wulhu daga nan jamhuriya ta nijar jihar maradu komuni ta barnaka birnin ta take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari rihan jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar hassan barka muna karshen mako hassan barka amar ɗinka na gani iyalin gidan ka baki dai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasin baba liman da ke can birnin agadas akwai ashe tukwan sanyar agadas akwai aboki na muhammad dan bari bari mai akwai tsoba ka tsoba mai albarka ya mai nijar akwai alhaji amman tarihi mai nijar akwai rahmat isa ka mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu birnin maraɗi akwai malam aliban kula a birnin maraɗi akwai jirbi lima da adam sarki aiki na kasa birnin Maraɗi akwai samun da suke dan mata limanci akwai mai gida na alhaji kolo shi na anguwar zare maradi akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lilau akwai amarya ta gaisuwa ta musamman zuwa gari ta akwai alhaji musa na abili mai nera nan kofa sha bakwai maradi akwai bara fisha na dan garin kasige akwai abdullahi teliyaru mai garin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai murtala mai gindiki dangumi cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga fatima mai sabulin salo ta birnin ilis matan malam bakur kenan birnin ilis amarin ta mijin ta malam baku akwai yahuza mai karin da ke can garin an cikin kasar mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gari idi ni kitamo yawo dan kili na kitamo sha'ibu ta gwamnati ta da ba a ka duka birnin kitamo akwai kabiru su da usman da ke da magara akwai isiya mai gyaran waya bakin kasuwar taransa da magara akwai hajiya rahina ya jihar nasara ke can birnin makka akwai iriya mai kanti da shayi garkin daula najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar nija duka yan wannan gwagwarmaya kuna da gasa garin kaɗa wani kenan birnin kwankwarin muna tare da ku. to masu mu da kuma wannan neman maka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai wani lokaci idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan na barka a garisa na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.